wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. yau a yau 24 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu shuru da filkart babu sharuɗa a cikin rance bismillahir rahmanir rahim hmm. babu shuruɗi filkart babu sharuɗa a cikin rance in zaka ba mutum rance za ka iya ba shi rancen kuma ka gindaya mai sharuɗa an gane zan baka wannan rance amma da sharaɗi kaza da sharaɗi kaza na'am وقال الليث وحدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل عن كربو لك منظور صلى الله عليه وسلم شوى للي منظر الله يا أم بشوان متن wanda ya tambayi wani sashe daga cikin bani Isra'il ay yuslifahu alf dinar cewa ya bashi rancen dinari dubu fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma sai ya miƙa wannan rance zuwa gare shi zuwa ga ajali wanda aka ambata kenan kana iya ba mutum rance ku sanya ajali na baka wannan rance zuwa wata biyar na baka wannan rance zuwa wata goma ko zuwa shekara kaza to wannan ya fi kyau da irin rancen Najeriya da ake yi dan Allah wani ba ni bashi insha Allah nan zuwa wasu kwanaki zan kawo ma nan zuwa wasu kwanaki yaushe ne kwanakin nan da shekara ɗari ma duk wasu kwanaki ne insha Allah wani ba lokaci na ai cewa ne nan da wasu kwanaki har yanzu kwanakin bai cika ba kun Rai, to tun da dai ba a yi iyaka ba kaga ashe ba za ka zarge shi ban bai biya ka ba amma idan an yi iyaka in za ka bashi bashi a sa lokaci nan da yaushe za ka biya ni bashi na to su 'yan najeriya ba a sa lokaci kawai da allah na miƙo min dubu biyar nan zan kawo ma kawai sai ka miƙa mai dubu biyar to ƙarshen al'amari sai ku yi baran-baran kuma an gane kawai don allah ya azurta ka kawai ka ba ni bashi ko ka gada mini? ai mu ma insha Allah Allah zai azurta mu kai ka bashi bashi ne ba ka taimake shi daga baya abin ya koma an yi baran baran da ce ka takura mai cewa na zan biya nan zuwa wani lokaci amma ga shi ka matsa mu ka matsa mu misali to na irin wannan gara ku sanya lokaci in zai yiwu ma ku rubuta ku rubuta an gane in har zai yiwu ayyuta za ka biya ni kaza to a rubuta sai a rubuta a samu shaidu su tabbatar da an ba wa na dubu hamsin zai biya nan da wata biyu shikenan an gane wannan ko na'am wa qala ibn umar radiyallahu anhuma wa ta wato abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ya faɗa da shi da ta idza ajjalahu fil qardi jaz idan ya sanya mai ajali a cikin rance ya halatta in ya sanya mai ajali a cikin rance jaza ya halatta kenan za ka iya sanya wa mutum ajalin ka bashi rance lokaci kaza za ka biya ni ka yadda eh na yadda sa'annan ka bashi bashi na'am babul mukatabi wa ma la yahillu min ash-shurut babun wato bawa wanda aka daura mai fansa da abin da baya halatta na sharuɗa allati tukhalifu kitab Allah wanda sharuɗan da suka saba ma littafin Allah وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتبة واتو جابر بن عبد الله الله يقارى مسي يدا يا فدا دنگane da bawa wanda aka daura mishi fansa shurutuhum bainahum wato sharuɗan su tsakanin su an gane ko sharuɗan su yana nan tsakanin su wato kenan ya danganci abin da suka zauna da shi bawan da aka daura fansa da mai gidan abin da aka zauna aka sharɗanta to tsakanin su shi za a yi آه، وقال ابن عمر او عمر كل شرط خالف كتاب الله واتو عبد الله بن عمر كوكما عمر دين شي كانشي شكر راوي واتو كوان irin sharadi da ya saba ma littafin Allah fa huwa batil to sharadi ne ba ta ce wa in ishtarata 100 shart ko da mutun ya shardanta sharda 100 وقال أبو عبد الله ويقال عن كليهما عن عمر وابن عمر أبو عبد الله يقول ana cewa an karɓo daga duk su biyun gaba ɗaya an karɓo wannan ruwaya daga umar ɗin kanshi sannan kuma da ɗan shi abdullahi bin umar an gane cewa duk wani sharaɗi wanda baya cikin littafin allah ce ne نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان أن يحيى عن عمرة عن عائشة Anha الله عنها قالت إيه؟ أتتها بريرة تسألها في كتابتها ta بريرة تازوم عائشة رضي الله tana tambayan Aisha dangane da daura fansanta in a Taitu شئتي أعطيت أهلك ويكون wala uli. sai Aisha ke cewa idan kin so ta ce wa Barira in kin so zan bai wa iyalanki wato mana iyayen gidanki zan biya su ga gabaki ɗaya dunkule tunda ita ta nemi su iyayen gidan sun nemi a biya ukiya ne ukiya tara kowane shekara ukiya guda ɗaya kaga za a yi shekara nawa kenan ana biya shekara tara kafin ta yantu to sai aisha ta ce idan iyayen gidanki sun so zan jinkula wannan ukiya tara gaba ɗaya in ba su a lokaci ɗaya sai ya zama tona yan taki sai walittakanki ya zama tonawa in sun yarda da wannan to zan biya a dunkule na'am فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zakartuhu zalik sai na ambata wa manzan Allah duk yanda muka yi da ita barira da yanda barira sai da iyayen gidanta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ibta'iha fatiqiha ki siye ta kuma ki yanta ta an gane ko ke Aisha ki si barira sannan kuma ki yanta ta fa innamal wala'u liman a'taq ai walitaka na wanda ya yanci ne kenan walitaka nawa waye na Aisha da radiyallahu anha ita da ta biya kuɗin ta fanshe ta ta yanta ta walitaka ya dawo hannunta amma su iyayen gidan ka ta gaya musu haka sun suka ce mata ainihin mun yarda ki biya kuɗin barira amma walitaka namu ne ki ce musu kin ji an gano wannan ko to daga baya idan kika zo bayan an yanta ta sai ki ce ba ki yadda wannan magana banza ne yi. saboda magana ne wanda yayi karo da shari'a sharadi ne wanda ya saba ma littafin Allah ba a aiki da shi an gano wannan ko yawwa ثم قام رسول sallallahu صلى wa sallam وسلم على المنبر فقال sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya miƙe kan mumbari ya ce ma ya aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah wai me ya samu wasu mutane ne da suke sharɗanta sharɗa wanda ba sa cikin littafin Allah man ishtarata shartan laysa fi kitabillahi falaysa lahu duk wanda ya sharɗanta wani sharadi wanda baya cikin littafin Allah to wannan sharadi ba nashi bane wa in ishtarata mi'ata shartin ko da ya sharɗanta sharɗa ɗari an gane to yanzu karkashin wannan hadisin irin abin da ya faru cikin sulhu da biya me za mu ce a kan shi an ce idan kafiri ko kuma mutum ya gudo daga makka ko da musulmi ne ya gudo daga makka zuwa madina za a miƙa masu kafiran makashi amma idan mutumin madina ya gudo daga makka yana son ya koma a bautan gunki to ba ruwan musulmi da shi an gari? to shin wannan wannan sharadiya ya dace da littafin Allah eh na wani ya ce bai saba ba lokacin da aka kawo wannan sharadi ba hankalin sahabbai ya tashi ko manzo Allah ne kadai ce a sa hannu akan wannan sharadin so shin tunda manzo Allah ya sa hannu zamu doka ya sa wa shari'a kenan sun manzo Allah ya sa hannu akan cewa idan musulmi ya gudo daga Madina daga Makka ya je Madina to za a miƙa makabare shi idan ko kafiri ya gudo daga Madina wato daga cikin sahabbai ko ya zubilla sai wani ya yi ridda sai ya koma musu to ba za a miƙa ma ainihin musulmi shi ba annabi ya ce a sa hannu akan shi to wannan a irin wannan yanzu manzo Allah yana iya saba wannan sharadi da aka yi eh duk wani sharadi wanda ka rubuta a cikin yaƙi kace ka yarda da shi to wannan sharadi sai ka cika shi dole an gane saboda sharadin yaƙi a cikin shi akwai maslaha in har za ka ringa rubuta abu kuma ka saba ma abin to zai zama to ba za a ƙara yarda da kai ba ba za a ƙara zaman sulhu da kai ba saboda ya kamata in an yi zaman sulhu da kai ya zama to duk abin da ka rubuta a cikin sulhu na ka kiyaye shi idan baka kiyaye ba ka zama to mai cin amana kenan a cikin yaki kuma Allah ba zai baka nasara ba an fahimce ni ko yawwa na'am al ما wa thunya fi al-iqrar wa والشروط babu abin da yake halatta na ainihin Shardantawa da kuma togiya togiya cikin ikrari da kuma sharɗa allati yata'arafu an-nasu bainahum wanda mutane wato suka suka wato sun san shi tsakanin su wato ya zama urf mutane sun riga sun san shi suna aiwatar da shi tsakanin su wa idza qala mi'atu illa wahidatan aw isnatayn idan yace 100 sai saura daya ɗari ban da ɗaya ko ban da biyu ya yi ko bai yi ba zan baka dubu ɗari ban da dubu ɗaya wannan togiyan da aka yi dan abu kaɗan aka cire togiyan ya yi ko bai yi ba eh? ko zan baka dubu ɗari ban da dubu biyu ya yi ko bai yi ba shi ne bukari ke so ya yi magana kan shi an gano wani ko saboda haka babu nan yana magana kan abin da ya halarta na sharuɗa da kuma togiya a cikin ikirari da sharuɗa wanda mutane suka san shi tsakanin junansu bi ma'ana mutane sun saba mu'amala da shi har ya zama to urf nasu idan ya ce mi'a illa wahida aw mi'a illa isnaini ya hukuncin shi a mahanga na shari'a qala وقال ابن na ibn sirin qala rajul li لكريه wato ibn aun ya faɗa ya karɓo daga babban tabi'i ibn sirin rahimahullah rajul li likarihi wani mutum ya faɗa ga abokin hayan shi Wani mutum ya faɗa ga wanda zai bashi haya Hillary rikabak wato wato ka bani hayan abin hawanka A in lam arhal ma'aka ma kaza wa kaza falaka mi'atu dirham idan har ban karɓi hayan ba ka bani hayan shi yanzu idan har ban zo na karɓi hayan ba rana kaza na kaza ban zo ba tu kana da kana da dirhami ɗari falam ya khuruj kuma sai ya zama to mutum bai fita ba yanzu yaya eh? mutum ne ya cewa yana so ya karbi haya a wajen mai bada hayan dabbobi ko mai bada hayan motoci ce ka bani hayan abin hawan ka raƙuman ka misali an gane ko in har ban zo na karbi na karbi hayan wa'annan raƙuma tare da kai ba rana kaza da rana kaza falaka mi'atu dirhamin to zan baka dirhami dari in ban zo na cika alƙawari ba to sai ya zama to bai fito din ba shin yaya maganar dirhami dari din wannan mutumin mai dabbobin ya ce ya ci dirhami ɗari ko bai ci ba ya ci faƙala shurai sai shurai ya ce man sharata ala nafsihi ta'i'an ghayra mukra duk wanda ya sharɗarta ga kanshi wato yana mai miƙa yana mai miƙa wuya ba wai tilasta mai aka yi ba shi da kanshi ya shakanta zan baka dubu ɗari ba shi ya faɗa ba fa huwa alaihi to wannan abun yana kanshi tunda ba wai tilasta mai aka yi ba shi da kanshi ne ya ce zai bayar in har ban zo na kama wannan haya ba to zan baka dubu ɗari an gane to shi dama ya shaddanta ma kanshi ne ɗa'i'an gaira mukarahi yana mai ɗa'a babu wanda ya tilasta mai fa huwa lahu to nashi ne نعم وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما واتو أيوب يا فدا daga ابن سيرين cewa lalle wani mutum ya siyar da abinci وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع yace in dai ban zo maka ranar laraba ba to ka sani babu ciniki tsakanina da kai hmm. wani mutum ya siya abinci a wajen wani sai ke cewa in har ban zo ma ranar laraba ba to babu wani ciniki tsakanina da kai kenan wanda ya siya din shi ya kawo wannan falam ya je sai ya zama to shi bai zo ba faƙola shuraihun lilmushtari an ta akhlaf sai shurai ya ce wa wanda ya siya an gani tunda wanda ya siya ya ce dama in bai zo ba ko to bai zo din ba sai ce an ta akhlafta kai ka saba ka ce za ka zo lokaci ka za ba ka zo ba فقضى عليه شكينا زي ينكي هكونجي أغريش تيجي كيني باكا لغسكيا أغاني سورا كتشي لكي نبي يبا كنت دا ما كوريكا كوني ونشارة تنشي وإن باكا زوغو نندلوكا شي كذا شكينا أغاني ونهو يوا آه، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abi huraira radiyallahu an cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Lallai Allah ta'ala yana da sunaye 99 mi'atan illa wahida wato 100 ba daya ya halatta ai haka a cikin 100 a toge daya zan baka zan baka dubu ɗari ba dubu ɗaya shin wannan togen yayi to gashi annabi annabi a cikin hadisin nan yayi togiyan ko dama ma'aunin gane dacewan abu da rashin dacewan abu aikatawan manzon Allah gare shi la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka Allah yana da sunaye 90 ba daya 100 ba daya man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye wa'annan sunaye ya shiga aljanna me ake nufi da wanda ya kiyaye ana nufin in mutum ya haddace shi ko ana nufin idan ya san ma'anan wa'annan sunaye kuma yayi aiki da ma'anan wa'annan sunayen an gane yayi aiki da abin da sunan ya kumsa to irin wannan shine zai shiga aljanna amma dan ka haddace shi amma kuma baka aiki da abin da ya kumsa ba za ka shiga aljanna ba an fahimci wannan ko na'am babu shuruti fil waqfi babu sharuɗa a cikin waƙafi idan ka bada waƙafi wato ka gina masallaci ko ka gina makaranta na islamiyya ko ka gina makarantar boko ka bada shi waƙafi fi sabilillah ka ce masallacin nan a yi ta sallah kawai sannan kuma ka kawo sharuɗa ka gindaya in dai ɗin bai karo da shari'a ba shikenan an gane ka ce baka yadda wani mutum ya zo ya ce zai gyara masallacin ba kai za ka yi sai dai ka mutu wannan masallaci ni na gina shi ban yadda wani ya gyara wani abu ba sai da izini na komai ni zan yi an gane sai dai idan na rasu ko na gajiya amma ma dama ban rasu ba ko ban gajiya ba to wannan sharadi na nan kada wani ya kuskura kaza kaza don mutum ya bada irin wannan wakafi to za a kiyaye a sharadinsa an gane wannan ko almuhim dai shi ma wakafi mutum na iya sa sharadi yau wannan gida na ba da wannan gida marayu kawai nake so su zauna a cikin gidan ko wannan gida na ba da shi ina son kawai fakirai kawai nake so zauna a gidan nan ban so wani ya zauna a gidan an gane wannan ko na'am حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري نعم حدثنا ابن عون قال أنباني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما wato nafi'u ya ban labari daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda anna Umar ibn al-Khattab asaba ardan bi Khaybar lalle Umar dan Khattab ya samu wani fili wani floti a can Khaybara can garin Yahudawa din wanda aka yi sulhu da su فأتى النبي صلى الله ya وسلم fiha sai سيجي wajen منزو Sallallahu alaihi wa sallam yana neman shawarar manzon Allah game da ita karkashin wannan malamai sun yi istinbadin cewa alaka tsakanin ɗalibi da malami ba wai kan harkar lahira bane kadai hatta kan harkar duniya yanda ɗalibi ke zuwa ya tambayi fatawa akan harkar lahira hakanan zai iya zuwa ya nemi shawara wajen malaminsa akan harkar duniya kaga Umar ai fulot ya samu harkan fulot harka ne na duniya ko oh, kuɗi ne to shine Umar da ya samu wannan fuloti fuloti ne mai tsada sai ce to bari in je in nemi shawaran manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na malami na in ji wani shawara manzo Allah zai bani kan wannan fuloti na'am فقال يا رسول الله ليش يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه lallai na samu wani fuloti a can haibara ban taɓa samun wani dukiya wanda ya fi muhimmanci ya fi tsada a wajena ba kamar wannan dukiya ya rasu lalla. Fama ta amuru fi, fama ta amuru, fama ta Me za ka bi ma'ana me za ban shawara dangane da wannan fulotin me zan yi da shi? Kola in shi ta habasta aslaha. Sai ce in ka so ka bayar da hubusi ko ka bayar da waƙafi na asalinta. In an ce an ba da hubusi, ko an ba da wakafi mai ake nufi an ba da hukubusin wannan wajen ana nufin wannan abun ba zai ƙara dawowa wajen wanda ya ba da shi ba an ba da hukubusin wannan filin masallaci za a gina to bai da dama wanda ya ba da wannan ce zai kwace an gane abin ya riga ya zamanto ya ba da shi fi Shi shine abin nufi wata saddabta biha in ka so ka bayar da shi ka bada hubusin asalin shi shi da filin sannan ka yi sadaka da shi sadakatun jariya qala fatasaddaqa biha umaru annahu la yuba sai ke cewa sai umar yayi sadaka da shi an gane da manzo Allah ya bashi um-, shawara sai bi shawaran sai je yayi sadaka da shi a annahu la yuba irin wannan sadaka wakafi ne ba a siyar da shi wala yuhab ba a bada kyautan shi wala yurasu ba a gadan shi wato ma'ana in ka ba da fili ka ce waƙafi to ɗanka ba zai zo ya gada nan gaba ba ko danginka ce za su gada ko ka da makaranta ya zama waƙafi ya riga ya tashi daga hannun magada kenan ba ya koma a wajen al'umma musulmi sai a samu wasu amintattu an gane ko 'yan kwamiti amintattu a basu amana na wannan waje su zartar da abin da Allah ya hukunta a cikin abin su zartar da abin da wannan bawan Allah ya ce a yi ba a canza mai wakafin shi abin da ya faɗa ba shi waƙafi idan mutum ya faɗa abin da ya faɗa nan za a yi idan ya ce a gina masallaci sai a gina makaranta an saba in ya ce a gina makaranta sai a gina gidan marayu an saba abin da ya faɗa shi za a yi da shi na'am A wata saddaka biha fil fuqara sai Umar yayi sadaka da shi wannan fili ga talakawa wa fil qurba da kuma dangin shi yace wanda za su amfana da wannan wakafi, talakawa da kuma dangina wa fi riqabi wa fi sabilillah sannan kuma a wajen yan tawiya wanda za su amfana har da ainihin bayi ai amfani da kuɗin da aka samu a wannan filin wato a yan tawiya da shi duk sanda kuɗi ya shigo a samu wasu bayi a yanta ko kuma a ba talakawa ko kuma a ba dangi wa fi sabilillah sannan kuma a yi amfani da shi wajen ciyar da masu jihadi da wajen siyar da makamai wajen yaƙi fi sabilillah wa ibn sabil da kuma matafiya matafiya idan guzurin ya ƙare to kuɗin da ake samu cikin wannan fili ai amfani da shi wajen daukar nauyin matafiya wa dhaifi da baki in kai baki daga cikin wato baki an same su a gari ya zama to an rasa wanda zai ɗauki nauyin su sai ai amfani da dukiyar wakafi a ɗauki nauyin su junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf babu laifi ga wanda ya jibince ta ya ci daga gare ta bil ma'ruf duk mutumin da ya jibince ta dan kwamiti na wakafi babu laifi a gare shi ya dan ci daga cikin dukiyar wakafin bil ma'ruf ba a kiran wannan cin haram in san samu sai a samu al'umma su yanke mai a ce to muna a duk shekara ko duk wata ka dinga cire kaza an gane sai a yanke mai abin da zai dinga cira bil ma'ruf ko kuma shi kuma da kanshi inda zai iya adalci to dan adam yana da wuya ya adalci ko idan an ce ba bil ma'ruf wani zai kalli irin kanshi ce to ainihin ma'ruf a wajena shine dubu ɗari kaga sai kwashe dukiyan gaba daya kuma inda shi dan adam wani lokaci in an bashi shi kadai ya ce hukunci ba kasafa yakan yi adalci ba saka a sanya mai mutane masu sa ido a samu check and balance an gane nawa ake samu a cikin kaza ana samun kaza to kai mun cire ma kaza a ciki zaka dinga cira duk wata ko duk shekara sauran za a aiwatar da su wajen ɗaukar nauyin waɗanda aka ambata an gane ba laifi bane dan kwamitin da an dan yanka mai albashi in har akwai dukiya da yawa a cikin abin wa yut'ima ghayra mutamawwil kuma ya ciyar ghayra mutamawwil kada ya zamanto mai mallakan dukiya a wajen kada ya zamanto ya mai da wajen ya zama business center an gane yana so ya tara dukiya a wannan wajen to bai halatta ba Ola, قال فهدفت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا yace kada ya zama to yana so ya tara dukiya a wannan wajen kaga wannan shine sharuda sharuda na ainihin wa'abi ko cewa sharadin nan ba a siyar da shi ba a bada kyautar shi ba a gadan shi kaza kaza misali sannan kuma za a aiwatar da shi gawa da sharaɗin za a aiwatar da shi ga dangi da talakawa da wajen yin tawiya da wajen jihadi fi sabilillah da kuma baƙi da sauransu sannan shi ɗan kwamitin shi ma an jinta ya mai sharaɗi zai iya ɗiban abu bil ma'ruf amma kada ya zama to ya mai da wajen business center yana so ya tara dukiya ƙarƙashin wannan abu نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا لتعرف وصيتي باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم باب وصيتي da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wasiyatul rajuli maktubatun inda wato wasiyar mutum abun rubutawa ne a wajensa wato ya kamata dan adam ya samu wani littafi wato lokaci lokaci yana rubuta wasiyoyi wane yana bi na bashi a biya shi ko da na rasu wane ina bin shi bashi kuma a cikin dukiya na a ɗibi za a yi amfani da shi in na rasu an gane wannan ko sannan kuma ƴan uwana a cikin dangi na akwai ƴan uwana wanda ba sa gado na su ma a ciri za a ba sai ka rubuta to irin wannan sharuɗa na irin wannan wasiya ya halatta an gane wannan ko wasiyan mutum ya zamanto abin rubutawa a wajen shi wa qaulillahi ta'ala wa qala Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut wato an wajabta muku idan mutuwa ya halatto wa ɗayanku. ku in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf in taraka khayran ai in taraka malan in taraka malan an gane ko in ya bar dukiya to an rubuta mai alwasiya lil walidaini wal aqrabin wasiya ga ainihin iyaye da kuma dangi shin dukiya da alkhairi ne ko sharri ana son dukiya eh Allah anan sai kira shi khairan in taraka khairan an gani? alwasiya lil walidaini wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ai min malin in kun ba da wani dukiya kuka gabatar da shi saboda Allah za ku samu ladan wannan abin da kuka bayar inda Allah a wajen Allah an gano wannan ko to saboda haka anan sai aka kira dukiya khairan saboda ana amfani da dukiya a gina masallaci ana amfani da dukiya a gina makarantu na islamiyya ana amfani da wannan makaranta a gina a kudi a gina asibiti ana amfani da shi a ɗauki nauyin marayu ana amfani da shi a ɗauki nauyin jihadi fi sabilillah ana amfani da shi wajen ainihin ɗaukar nauyin ɗalibai masu karatu wato dukiya yana da amfani Allah kaɗai san iya yawan amfanin shi kai kanka haka ce ka lissafa iya yawan amfanin dukiya ba za ka iya ba to shi yasa sai aka kira shi alkhairi amma a wani waje sai aka kira me inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim lalle dukiyanku da ƴaƴanku duk fitina ne a gare ku kaga tunda fitina ne ba ruwan karshe kenan ko eh almalu wal banuna zinatul hayati dunya da dukiya da yaya kulliya ne na rayuwar duniya banda lahira amma wal baqiyatu salihati khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala ko wal baqiyatu salihat shine la ilaha illallah an gane khairun inda rabbika thawaban ya fa alkhairi a wajen ubangijinka galada wa khairul amla kuma ya fi alkhairi ga me ga buri kuma jona go to kaga anan wajen sai ka nuna kamar dukiya can zoye da linnas hubbu shahawatu minan nisa an kawata wa mutane san sha'awan mata wal bani da san sha'awan 'ya'ya. wal qanatirul muqantara da kuma tarin dukiya abin tarawa minan zahabi wal fidda na dinari da azurfa wal khairul musawwama da dawaki abin abin ainihin wanda ake wa alama ake na kwalliya wal an'am da dabbobi an samu mutum sha'awan su wal har da kayan gona sai Allah ya ce mi zalika mata'ul hayati duniya wannan jin dadi ne na rayuwa mafi kaskanci dukiya jin dadi ne na rayuwa mafi kaskanci wallahu indahu husnal wallahu indahu husnul ma'ab Allah a wajen shi shine akwai husnul ma'ab wato kyakkyawan makoma haka anan wajen sai ya zama to kaman an kushe dukiya kaman ba shi da amfani hmm? wa ma amwalukum wala auladukum billati billati billati billati billati tuqarribukum indana zulfa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa wato dukiyanku da ƴaƴanku ba su ne masu kai ku kusa da Allah ba eh illa man mi illa man amana wa amila salihan har zuwa da ƙarshe ulaika lahum jaza'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati amilu haka sai Allah ya nuna mana kaman mallakan dukiya mallakan ya'ya duk ba su da wani tasiri zahiran to kenan idan wato ba su da tasiri idan ya aiwatar da su inda bai dace ba amma in ya aiwatar da dukiya yana ba da zarka yana yin sadaka yana taimakon al'umma da shi yana kaza yana kaza to yaya lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tunfiqun da me yake infaki dukiya an ce baka samun matsayi na ɗa'a. ka zama to cikakken mai da'a har sai kun ciyar daga abin da kuke so kun ga kenan ciyarwa yana da mai. ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bai'un fihi wala kullatu wala shifa a ƙarshe ga ayoyi da yawa sun faɗa tara kan me muhimmancin infaki ashe dukiya lalle ya zama mai. alkhairi ne shi ta bangaren na'am lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf wato ga iyaye da kuma dangi wato gwargwadon iko haqqan 'ala al muttaqin wannan haƙƙi ne ga masu tsoron Allah faman baddalahu ba'da ma sami'a wannan shi yasa 'yan zahiriya suka ce kenan wasiya dole ne dole ne kafin ka rasu ka rubuta wasiya saboda an ce haƙƙan alal mutaqin wannan haƙƙi ne ga masu tsoron Allah man batalahu amma dai mafi zuhur da malamai sun ce wasiya mustahabi ne faman batalahu da ma sami'ahu duk wanda ya canza wasiya bayan ya ji wato wasiya ba rubutawa akai ba an faɗa ne da baki kuma kuna nan kun shaida bayan wannan mai wasiyan ya rasu sai ka canza wasiyan an fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to lalle zanubansa zanubansa ya tabbata ga wayannan da suka musanya shi maimakon ya ce fa man baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa inna ma ismuhu Alayhi. ko ko fa inna ma ismuhum ismuhu alayhim wanda ya musanya wasiya bayan ya ji to zanubi ya tabbata gare shi sai Allah ya ce fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna fa aqama zahir mawqi'a az-zamir sai ya tsayar da zahiri a matsayin meri an gane saboda ya nuna ma cewa wa'annan da suka musanya abun lalle su za a kama in mutum ya yi wasiya cewa idan na rasu wato kada a yi min sadakan bakwai kada a yi min sadakan arba'in kada a zo kuma a yi min zama makoki sai aka mai to zunubi ya tabbata ga wanda ya yi idan mutum ya ambata cewa ga wanda zai mai sallah nan sai ka canza to zunubi ya tabbata ga wanda ya canza za ce ya ce malam wani zai mai to amma yanzu tun daga wani ya zo shi to an sa shi ya saba an gane wannan ko yawwa inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne ko masani faman khafa min musin janafa duk wanda ya ji tsoron zalunci ga wanda aka yi wasiya au isma wato duk wanda ya ji tsoron zalunci ga mai wasiya ko kuma ya ji tsoron zunubi gare shi fa aslaha bainahum sai ya yi sulhu tsakaninsu ya faɗa abin da yake daidai fala isma alai babu laifi a gare shi wannan wasiyan da kai gaskiya yana buƙatar gyara kaza kaza ba laifi na kanuna irin wannan inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama janafan eh zarafa shine mai maida karkacewa mutajanif ma'ilun shine wanda ya karkace wani na iya karkacewa wajen wasiya fa mutum da yana so yayi wasiya sai yayi wasiya a cikin yaran shi sai ce ya yi wasiya a ba su dukiya a ba wa na dukiya kaza kasa annabi ya ce la wasiya da warisi babu wasiya ga mai gado shi sai ya zo yi wasiya ga mai gado kana iya mai wannan ba daidai ba ne, kuskure ne Tun da dai ɗan nan da ka mai wasiya shi ma yana cikin magada gaskiya wannan wasiya ba ta yi ba ka gani sai ka yi sulhu tsakaninsu. an gane wannan ayi to babu laifi a gare ka kana iya sulhu kai kai mutumin da za a yi ma wasiya ka ga wasiyan ya yi zalunci za ka iya yi ka ba shawara ko kuma shi wanda aka ba wasiyan ka fahimci yana so ya karkace sai ka gaya mai gaskiya na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق umri'in muslimin lahu shay'un yusi fi babu wani haƙƙi na mutum musulmi wanda yana da wani abu wanda zai sulhu wanda zai wasiya a cikin shi yabitu laylataini har ya kwana dare biyu illa wa wasiyatuhu maktuban inda face wasiyar shi ya to abin rubutawa a wajen shi an gane in har mutum yana da abin abin wasiya ya kwana dare biyu gashi da dukiya a hannun shi to kada ya kuskura ya kwana na uku ya ɗauki littafi ya rubuta wasiyar shugaba gare shi in na rasu ayi kaza ayi kaza idan iyalai suka ce ma a'a me ya kawo magana in na rasu lafiyar kalau shi ni dai na gaya mutu me lafiya kana iya ganin mutum lafiya yanzu yanzu cikin daren rashin lafiya ya kama shi ya mutu kana iya ganin mutum wato mai lafiya kawai ka gan shi washe gari bai da lafiya daga nan kuma sai wani ciwo ya kama shi ba zai ma iya yin magana ba ko sai ga ciwo ya kama shi wanda ba zai iya yin wasiyan ba ma ba zai ma iya yin rubutun ba to tunda Allah ya bani iko yanzu me zai hana in yi sai ka dauko littafi kai ta rubutu ku yi kaza da in rasu ku yi kaza in na rasu ku yi kaza duk abun kabli kai so sai ka faɗa sai a ringa rubutawa a cikin wannan an gane bi lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu in har zai kwana dare biyu ga dukiya a hannunsa face wasiyarsa ya zamanto abin rubutawa a wajen shi an gane kaga hadisi ya ƙara cewa ma haƙƙun mur'in musulmi sai ƙara kiran shi haƙƙi to shi yasa yan zahiriya suka ce kawai wasiya dole ne kawai amma jumhur da malamai suka ce wasiya mustahabbi ne ko kuma sunna mai ƙarfi amma ba a sa shi daga cikin wajibi تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم wato Muhammad ba tabi'ahu man tabi'ahu Muhammad bin Muslim an Amr an ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wa sallam حدثنا إبراهيم بن الهاريث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية الجعفي حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الهارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا إبراهيم بن حارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية الجوفي حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث شي أن أن كربو دغ عمرو بن الحارث سركين منزو صلى الله عليه وسلم دان uwan Juwairiya bint al-Haris qal eh sirkin manzon Allah dama khatan yakan zamanto mahaifin matarka ko dan uwa kani ko matarka ana kiran shi khatan an gane to shi wannan bawan Allah Amr Haris shi siriki ne na Manzan tsira sallallahu alaihi wasallam dan uwan juwairiya kaga juwairiya ai mata annabi ne mata annabi ne abin nan eh, bintul haris dan uwan juwairiya bintul haris qala ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhama yace Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin mutuwansa bai bar ko dirhami ba kenan Manzan Allah ya rasu ga masu cewa annabi yana nan raye kaka ce annabi ya rasu sai ka ce annabi ya faku annabi ya rasu amma addinin shi na nan ila yawmil qiyama eh ah. manzo Allah bai bar dirhami ba yayin mutuwarsa wala dinaran wala abdan wala amatan bai bar dinari ba bai bar bawa ba bai bar baiwa ba wala shay'a bai bar komai ba illa baghlatahu albayda sai dai alfadarin shi wanda yake fari annabi ya bar alfadara fara alfadara wa silahahu da kuma makaman shi wa ardan ja'alaha sadaqatan E, da kuma fili wanda ya sanya ta sadaka wanda fili ne ya sanya sadaka shine fadak wanda yan shi ake cewa wato an zalunci mutanen manzan Allah mutanen gidan annabi annabi ya rasu an hana su gonan fadak ai gonan fadak na manzan Allah ne kuma dole ne idan mutum baban shi ya rasu ya gaji baban shi Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazzal unsayayn to yanzu Allah yana muku wasiya ga 'ya'yanku namiji yana da rabon mata biyu to yanzu ga manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam ga Fadima tana na rayi amma kuma sai sahabbai suka hana Fadima ta gaji dukiyan babanta an gane wannan ko saboda haka 'yan shi'a wato suna cewa wato an zalunci ainihin mutanen gidan manzo an hana su fadak to shin fadak din nan annabi ya bar shi ne a matsayin dukiyar shi ko ya bashi a matsayin sadaka kaga wannan amru bin bin haris sirkin manzon Allah ya faɗi gaskiya cewa wato wannan fili annabi ya bashi ne sadaka ba ya bashi ne a matsayin gado ba misali to banda ba wannan ai manzanni ba a gadon su ko ga hadisin nan nahnu ma'ashiral anbiya la nuran ma hu sadaka. mu taron annabawa ba a gadon mu abinda muka bashi na dukiya sadaka ne inna ma ya aqulu ali muhammad min hadha mal kawai iyalan annabi wato suna ci daga cikin wannan dukiya ne za a yi musu budget na shekara duk shekara za a musu budget daga cikin wannan dukiya amma ba sa gado a matsayin gado an gane to amma shi a suka kare su wannan abu sai suka ce wannan abubakar ne kawai yake kiro hadisin nan wai manzo Allah ne wai abubakar yana so ya zalunci ahlul baiti shi yasa ya kirkiro hadisin fadak to wannan bawan Allah da ya ruwaito abubakar ne kaga ba abubakar ne. kuma siriki ne na manzan Allah shi ma in za a ba da gadon wato ƴar uwarsa za ta yi gadon ƴar uwarsa tana da gado nawa ne gadon ta a matsayin ta da matar annabi za su tare a cikin mai cikin sumuni ko za a kasa dukiya kashi takwas a ba su kashi ɗaya sannan abbas ba dan uwan da shi ammin annabi eh bai da shi yana matsayin yana mai shine aula rajulin zakar ko Shi shine ya cancanta a cikin maza shi shine ya cancanta tunda ba wani namiji to kaga shi ma zai bari in aka ba naka ba Fatima nis duk abin da ya rage zai kwashi an gane wannan ko to kaga a nan wajen sai ga shi nan misali a su shi a sun ce an hana to ai abbas shi ma sai ya daga murya ya ce a bashi gadon shi inda har ana gadon annabawa matan annabi an tambaye su matan annabi bayan wannan da kamar da shi ya suka cewa abubakar ne kaɗai ruwaito eh? sai ga shi ruwaya ta tabbata wato an tambayi matan annabi cewa shin annabi ya annabi ana gadon suka ce ba a gadon annabi duk matan annabi sun tabbatar da wannan sannan kuma ga abu huraira an samu hadisi gare shi abdullahi bin abbas an samu ga irin wannan bawan allah amr bin haris tasirin sannan an tambayi ainihin aliyu bin abi talib shi ma ya tabbatar da wannan to aliyu bin abi talib shi ma zai zalunci alin baiti kuma fahimci wannan ai to sannan kuma wato sai aka iya tambayi yan shi a kace to in ka ce abubakar ya yi zalunci ya hana wannan fili Umar ya yi zalunci ya hana wannan fili Usman ya yi zalunci lokacin da mulki ya zo wajen Aliyu sai ya yaya sai ya kwato wannan fadar din ya zo ya raba to Umar ya ci gaba da gudanar da shi irin yadda Abubakar ya gudanar irin yadda Umar ya gudanar haka ya ci gaba da gudanarwa shi Aliyu ya ci gaba da gudanar abin a haka bai canza ba an gane kaga da a ce zalunci ne to yanzu alhamdulillah milki ya zo hannun shi sai ya gyara zaluncin to in zalunci ne tare aka yi zalunci haddawa har da aliyu kenan tun da ya karɓi mulki bai canza ba an gane to ila ce to ai aliyu abin da ya yi haka dan takiya ne sai ce to su ma abubakar waye sanar da kai ba takiya yasa suka yaka ba ai sai a taru da a tare a kan takiya duka ka san shi a ƙarshen magana kenan ai kila takiya ne yayi yanzu a takiya ka ci haƙƙin mutum har ka dade kana kan mulki shekara shida ka hana shi haƙƙi akan takiya ne wannan to su ma sai kai musu uzuri su ma kila suna da nasu uzurin sai za su ka hana tunda dai mulki ya zo hannun aliyu bin abi talib bai bayar ba an gane wannan ko to kaga da wannan sai mu fahimci yan shi'a haka suke yin abubuwa suna samun waje su laɓe ne ba su da wani gaskiya akan al'amuran da suke yi suna maimaita wannan magana na falak amma ba su da dalili akan shi sannan a cikin littafansu a cikin usulul kafi a cikin furu'ul kafi da wasu littafansu na fiqh kamar kaman man la yahdurul faqih nasu sun tabbatar da cewa mace ba ta gadon fili mace inda mutum ya mutu ya bar fili mace ba ta gado wannan shine mazhaba na jafariya to idan har an tabbatar a cikin littafansu mace ba ta gado fili to ya za yi fadima ta ce kuma ta zo ta gaji fadak ai fadak fili ne Idan ba ta da gadon amma ta zo ta nemi gadon kenan wa iya hazbillah kowa ya gane wannan ko to saboda haka wannan kenan a takaice wato manzo Allah yayi wasiya kan wayannan abubuwa cewa bayan ya rasu sadaka na'am حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مالك وابن مغول حدثنا طلحة بن مصرف نعم قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه إيه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى wato na tambayi Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhuma shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya fa qala la yace manzon Allah bai wasiya ba wato ma'ana yayi wasiya cewa in ya rasu ga wanda zai zama shugaba zai zama khalifa bayansa? sa yace a gaskiya manzo Allah bai yi wasiya ba fa qultu kayfa kutiba ala nas al-wasiya to sai nace yaya aka rubuta wasiya kan mutane aw umiru bil wasiya to yaya aka yi umarni da wasiya to ai qur'ani ya nuna ai wasiya ko baka ba to kuma ka ce manzo Allah bai yi wasiya ba to ya kenan ana ce ausa bi kitabillah manzo Allah yayi wasiya da littafin Allah inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitabullah an gane a wutur waya kitabullahi wa sunnati saboda wasiyan da manzon Allah ya shine abu litafin Allah abu sunna amma bai yi maganar wasiya akan maganar gado ko maganar shugabanci ba shugabanci ya san mutane za su zauna su zaɓi wanda ya dace نعم حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة wato sun ambata a wajen Aisha radiyallahu anha anna aliyan radiyallahu anhu kana wasiya cewa lallai Aliyu bin Abi Talib ya kasance wasiyi ne na manzon Allah wato wasici ne na manzon Allah shi kafin annabi ya rasu wato ya riga yayi wasiya cewa Aliyu zai zama khalifa an gane sai sahabbai abubakar da umar da usman suka yi fashi wa iyaz billah haka suke cewa suka yi fashin shugabanci suka kwace mai suka hana shi an gane wannan ko to ya gaskiya magana ana tambayan aisha radiyallahu anha fa qalat mata awsa ilayhi sai take cewa a yaushe ne annabi yayi wasiya zuwa ga aliyu a yaushe wa qad kuntu musnidatahu ila sadri alhali na kasance ina jingina annabi zuwa kirjina yana jinya bai da lafiya lokacin ciwon ajali ya zo yana kwance a jikin kirjina aw ta tajiri ko kuma yana kwance a cinya cinyata fada bi tsafti. sai annabi ya aika a kawo akushi a kawo wani plate falakodin konasa fi hajiri. to a lokacin manzan Allah fa wato ya riga ya suma Manzan Allah ya kwanta a jikin abin nan a jikin wato ya karkata lokacin da bai da lafiya sai ya karkato ya kwanta akan cinyata fa ma sha'artu annahu qadi mata to lai, ba ma sani ba cewa ya rasu da naga ya karkato ya kwanta na ɗauka kawai jinya yake yi ashe ya riga ya rasu Allah ya riga ya ɗauki ran fa mata ausa ilai. a yaushe ne yayi wasiya zuwa gare shi to wannan shine hujjan jumhur cewa irin wannan wasiya ba dole bane ba dole bane sai mutum yayi wasiya shi daga shi manzon Allah ya rasu bai yi wannan wasiya na shugabanci ba bai yi wasiya na magana kaza ba na kaza ba ya bar abin ga ijtihadin mutane Allahu a'ala na'am eh eh na'am eh ba a yi za a kai kotu a kwashi saboda ya riga ya bayar ya ce hubusi eh na'am to za a nemi taimako fi sabilillah taimako za a nema taimaka Allah Thank you. menene aikin alkhairi na shi kenan sai mutane su duba abin da yake alkhairi sai su yi amma an fi so gaskiya gare ya ambata kaga idan ya ambata kaga ba za a canza ba kenan amma in an ce aikin alkhairi kullum suna da yawa za a iya an fara makaranta sai wasu ce masallaci ya fi alkhairi sai wasu su a kai gara a sai motoci ma a dinga kaza a dinga kaza ana samun kuɗi da shi ana taimako talakawa

ba shi wannan gona bayan bayan da su sai mai da gado ya yi cewa ai ai wasu ke wannan gona ta guri kaza an ba wani ɗaya daga cikin ayan magana. a inda ya ne an ce an ce fala wasiyat kal warisi nayi shi yaro ba Allah ya riga ya raba ya bashi ba akwai rabon shi saka duk wanda yake da gado ba a mai wasiya an gane sai dai wasiya ga dangin shi ko kuma wanda ba sa gado kamar yana da yaya zai yi wasiya ga dan uwan shi a bashi zai yi wasiya ga ga ainihin kaman dangin uwa dangin iyaye wanda ba sa gado duk zai iya wasiya cewa a basu amma wanda yake da gado ba a wasiya gare shi eh wa alaikum salam eh eh eh shikenan eh shine daidai inda inda akwai mutumin da yake kusa da wajen yace bai yarda ba shi zai yi to kai din nan sai ka hakura ka je ka ni kai wani aikin alkhairin kuma mm na'am wa alaikum salam mm

a to aikin da yake mai dama ya kamata ce ya ayyana mai amsa bai ayyana mai ba zai iya irin wannan wasiya don a bashi amsa mai da wani haƙi wannan ba wasiya ga mai gado ne. wasiya ne ga ma'aikaci a bashi haƙin shi ba laifi a kan wannan eh wa salam da

Thank you.

amma muna son mu ainihin wasu da irin wannan amura. har ma mai kai da lokacin ma ya sake wasu abubuwa dan da mu ya yake baya ce yana irin wannan bayani sai ba mu yake mun Allah ya ba mu tsaya kuma to sai ya kuma sai ka kawo kan mu na mun sai amfani da duniyar lafiya in ka ce maka Allah ba ma da kace maka kanka kace maka dole ne sai amfani da duniyar lafiya wasu za amfana Allah ya ga wani cewa ai ya ne ai ya ne kuma wa'annan

ki wallahi ki tattara na magana ne bai zo mai ki wallahi wannan ki tutu an jira ba ki ce shi ba Wala sai a bashi sai da gadin ka amma sai ga ne ka amma dun ce mu ce muku gabata mun ce maka mun ya suna mun ce maka mun ya wannan karatu sai an fara da mu yin lahira mun ce maka mun gina masallaci mun gina makaranta mun ce mun ba da amma wannan ki wallahi tara ba yi ka canza su koyo wurare wani ma sai ya yi ta da ma don Allah ya kuwa a yi nazari a yi tunani a dawo da hankula da tafiya ainihin amfanin ba ma da bane yake amfani mu ne za mu amfani kuma shi ma yake yana yin amfani neman dacewa Allah samu da bai ba da shi dace a yi da Allah mun kuma da Shawarar da zan fara

nan yanzu lokaci ya riga ya ja ina ganin abin kuma gobe ko na na ga lokacin sallah ya kusa ya zo ga mutane suna da aiki insha Allah subhanaka Allah Allah ya saka da alkhairi wannan bayani subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk